إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم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 muna isar da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara sake mu a cikin wannan masallaci mai albarka babban masallacin dafangu wanda ke cikin unguwan zango a wannan majalisi na malaminmu malam ahmad alhassan sa'id allah ta'ala muke roƙo ya ji kan malumanmu da rahma tare da iyayenmu da sauran musulmai gaba ɗaya tsira da aminci allah su tabbata ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da alayensa da sahabbansa da dukkan wanda suka ji kiran addini suka karba da gaskiya har ya zuwa ranar ƙarshe bayan haka za mu ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi littafin riyadu salihin na al'imam abu zakariya yahya ibn sharafin nawawi har wa yau muna cikin babin da ke muna bayani akan kan almuhafalatu ala sunnati wa adabu babin kiyayewa a wata umarni da ya zo akan kiyaye wa kan sunna nabi alaihi salatu wassalam sannan kuma da dubbansa a satin da ya gabata mun tsaya hadisi na takwas a cikin wannan babi inda nabi alaihi salatu wassalam yake cewa a cikin hadisin jabir bin abdullah radiyallahu anhu yake cewa mathali wa mathalukum ka mathali rajulin auqada naran فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يضبهن عنها وأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي رواه مسلم bayan mun bayani cewa annabi alaihi salatu wassalam a wani sulokatayya yana buga misalaiya a cikin manganunsa saboda ya kusanto da wayansu ma'anoni wato saboda ya sauwaka fahimtar wasu abubuwa da yake so al'ummansa su fahimci ma wannan shine al'adan Alƙur'ani mai girma a wasu lokatan za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana buga mana misali wato da wasu abubuwa saboda mu fahimci a wa'ansu wato wa'ansu sakayya da Allah subhanahu wa ta'ala zai mai bayinsa ko mu fahimci wani abu a cikin abin da Allah ke nufi da wayansu abubuwa yanzu kamar misalin lokacin da Allah subhanahu yake so ya fahimtar da bayi masu cuyar da dukiyoyinsu a kan fi sabilillahi irin sakayyin da za su samu wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah subhanahu wa ta'ala buga misali da ƙwayan zarra wanda ake shukawa Allah ce matsalul ladhina na amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim a lokacin da ake ma mutane bayanin cewa duk wanda ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi zai samu sakayya mai girma ko mai yawa wurin Allah subhanahu wataala Allah zai ba shi lada mai tarin yawa to kaga in aka ce maka lada ko sakayya abu ne wanda za faɗi maka wato ba za ka iya wato hango irin abu da za ka samu ba amma dai ka ji dai lalle kan Allah zai maka sakayya zai baka lada mai yawa amma shi Allah subhanahu wataala ya kawo wannan misali saboda kwatanta maka irin yawan sakayya da zaka samu a wurinsa in ka ciyar da dukiya fi sabilillahi kuma tsakani da Allah babu riya a ciki Allah ce misalin mutanen da suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi Allah ce kamar tali habbatin kamar kwayan kwayan gero ne ko dawa ko masara guda daya wanda zaka je ka sa a kan wato a cikin kasa ka shuka a ƙarshe ya me zai faru ne kwaya ɗaya zai fito a ba kwaɗe zai fito ba Allah ta lace mathalu habbatin yani eh, habbat ambatat sab'a sanabi wannan kwayan gero ko dawa da ka shuka in za ta tsiro ba za ta tsiro guda ɗaya ba ne kamar yadda ka shuka a'a Allah ta lace zai fito da dangarni ake cewa ko guda A kan kowane guda bakwai akwai kwaya guda ɗari guda da ka shuka a ƙarshe ka samu ɗari ɗari gida bakwai ɗari nawa kenan 700 to kaga in an baka misalin cewa zaka samu lada mai tarin yawa a wurin Allah subhanahu wataala in baka fahimci ma'anansa ba to je ka shuka kwayan zarra na ko ne ka gani a ƙarshe in abin zai fito ya yawan shi zai kasance to kaga wannan misalin da aka buga mana saboda kusanto da ma'ana ka fahimci irin sa kai na zaka samu kuma ƙarshe Allah ta'ala ce wallahu yudha'ifu liman sha. banda wannan ma Allah subhanahu wataala yana linkawa ladan aiki ga wanda yake so kaga wannan shine abin abinda annabi alaihi salatu wassalam ya gwada muna Allah subhanahu wataala yana linka ladan aiki guda daya ila 700 daif ila adafin kathira zuwa ga 700 zuwa ga linkin balinki Allah ta'ala ya sa mu gane za mu kuma tashi hakan hadisi na tara a cikin wannan babu malaci a tasiu hadisi na tara anhu daga gare sa wato har yanzu daga Jabir kenan Jabir bin Abdullah anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bi la'q al-asabi'i was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyiha al-baraka rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu idha waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha وليأكلها وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة وفي رواية لهم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها wala ya da'a halin shaitan wannan hadisai guda uku da makaranta gaba da suna karantar da mu ladubacin abinci kuma dukkan hadisan gaba da an karbo su ne daga jabir bin abdullahi radiyallahu anhu hadisi na tara na farko da makaranta anhu ba da ce har wayo daga jabir bin abdullahi yake cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bil'akil asabi annabi alaihi salatu wassalam ya yi umarni da alashi hannu wasahfati da kenshin abinci wa ƙara annabi ya ce innakum la na fi ayi halbaraka saboda kuɗin ba kusan daga ina ne ba albarkan abincin yake nan kisa an ka tashi cin abinci kada ka bar komai kada ka komai bayan ka ci abinci ka kare duk wani abincin da ya manne makin kalla ka sa hannu ka kase shi ka sharo ka tattara shi ka ci kada ka bar komai ka su da kyan shi bayan ka gama wannan kuma ya tsunka ka lashe su sannan sannan ka wanke hannunka ko ka share hannunka ɗaya daga cikin ladubban cin abinci ke ne annabi ya ce me yasa ya mana umarni da wannan annabi ce fa innakum la tadruna saboda ku ba ku san ba ko innakum la tadruna saboda ku ba ku san ba ku san ba fi ayyiha albarka ina ne albarka abincin yake ko cin abincin ko ya manne da kyan shi abincin ko ko a ya manne da yatsan to shi sa shi ka sa hannu ka lashe bayan ka lashe kyan shi ka sa hannu kuma ka lashe hannunka wanda a yau muna kallo wannan kamar ƙauyenci ne ko gidadanci ko ba haka ba an ga mutum yana lashe hannu kamar wani ba ƙauye kenan ko a ce har yanzu bai koshi ba ko kana bukatan ƙari ne wannan shine abin da za a tambaya a annabi alaihi salatu wassalam ne ya ce a yi koyi da sunansa. daga cikin sunansa aikata wannan wannan sannan hadisi da biyu baya wa fi riwayatin lahu wata riwayin daga jabir haura yau yake cewa idha waqa'at a hadikun idan loman ɗayanku ya faɗi a ƙasa in kana ci abinci ka yanko loma za ka sa a baki shi loman ya faɗi a ƙasa annabi ce fali a khudha ka ɗauki wannan loma abincin fal ma kana biha min adha ka share dattin da ke akan abincin wal yakulha sannan kuma ka ci wannan abinci ko ka ci wannan loma wala ya yada hali shaitan kada ka bar wannan loma ma shaidani saboda shi zai dauki wannan abinci ya ci wala yamsah yadahu bil mindili hatta yal'aq asabi'ahu sai kare share hannunsa da ragar share hannu torshon kenan hatta yal'aka asabi'ahu har shi in ya lashe ya tsunsa sannan ko ya share hannunsa da ragan share hannun ko kuwa ya wanke da ruwa fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi albaraka saboda bai san ba shi maci wannan abinci bai san ba ta wani bangare ne akwai albarkan abincin da ya ci kisa in ya makale akan hannunka ne shi ka wanke hannun ka zub da albarkan kenan kai kuma ka kwashi abin da babu albarka ka sa a cikin kacin tumbinka tumbinka ya kumbura alhali abin da yake na albarka a cikin wani abincin ka sa ba a cikin tumbinka abin da ake bukata kuma kowane lokaci albarkacin abu ake so in ka samu albarkaci abin kora dan kaɗan ne ya wadatar amma in yana nan da yawa in babu albarka ya zama aikin banza kenan shi sa a cikin komai abin da ake bukata shine albarka duk wani abu da kake bukata a cikin duniya in Allah subhanahu wataala ya baka abin kake roƙo Allah shine sanya albarka a cikin abin da ya baka a cikin komai saboda in akwai albarka lalle kayi dace kuma zaka ci amfanin abin kuma zaka more da wannan abin da Allah subhanahu wataala ya maka baiwansa to hatta a cikin abinci akwai albarka na'am kada kai irin na fulani wanda ya je wurin abokinsa abokin ya kawo abinci dan kaɗan, suka ci fulani bai koshi ba fulani ya kai kara ce to wani abinci na kawo bai dewa dan kadan ne mun ci mun kare kuma gashi nan ba mu koshi ba shi abokin ce masa to ai ba yawa bane ake bukata albarka ake bukata fulani ya ji ya shu ya ce masa komai ba ana nan wata ran ga abokin ya kawo wato ziyara a gidan fulani ya fulani ya kawo abinci mai tarin yawa ya aje su da ce kaga wannan ko ba albarka ka koshi to ba yawan ake bukata ba albarka ake bukata na'am Allah ta'ala ya samu dace shi sa wannan wayansu umurni da annabi alaihi salatu wassalam ya yi mana matabbas babu abinda babu abinda annabi alaihi salatu wassalam zai nuna mana shaida ko alkhairi a ciki sa na da yawa shi sa kana mu dauki wannan cewa wato abu ne wanda akwai kauyanci a ciki in abinci ya fadi musamman inda zai yi a duki abincin ne a shari'a ce yana da kyau a doki a shari'a ce musamman wuraren da muke ci abinci yanzu da wahala a samu wato wuri wanda akwai kazanta da sauransu wurare ne wanda in abinci ya fara zai mu doki mu ci shi da in wurin kazanta ne wanda ka tabbatar cewa yana da kazanta in abinci ya fadi a wurin nan to kaga wannan ka za ka doki ko ko in akwai yiwuwan ka wanke ka sake ci shi ka wanke ka sake ci in babu yiwuwan ka wanke ka wanke za ka doki ko dabba za ka ba ta ci ya fi dai kabar wannan abinci kasa ya fi kabar wannan abinci kasa mai shaidan don shaidan shine wanda zai dauki wannan abinci ya ci ko da kai ba ka gani shi tunda annabi alaihi salatu wasallam ya ce da a hali shaitan kada ka bar wanda abinci mai shaidan mana ko da kai kana gani abincin gashi nan a ƙasa eh, wato shaidan ya riga ya ɗauki wannan abinci ya ci ya ɗauki wannan abinci ya ci to in akwai albarka to ka bar ma shaidan albarka kin ya kwashe maka albarka abinci ya tafiyansa da shi Allah ta'ala ya samu dace to shi sa wannan shi ne abin da annabi alaihi salatu wassalam yi muna umarni da shi kaga bayan ka ci abinci abin da ake bukata shi ka lashe hannu kalashi kwafin kwano sannan kuma ka lashe hannu sannan abin da ake bukata gare ka in kana ci abinci in wani loma ko wata loma ta fadi a ƙasa dauki share ka ci kada ka bar mu shaidan wannan sannan wa fi riwayatin lahum wata ruwayan kuma na ah, jabir bin abdullahi yake cewa inna shaitana ya haduru ahadukum inda kulli shay'in min sha'nihi lalle shaidan yana halartan ɗayanku a cikin komai duk wani abun da zai a cikin sha'aninsa duk wani abun da za ka yi duka musamman baka nemi tsari da shaidan ba Allah subhanahu wato eh, Allah subhanahu wataala ya kare ka da sharrin shaidan to ka tabbatar cewa kana tare da shaidan a cikin abun da kake yi ko kuwa in baka ambaci suna Allah subhanahu wataala ba lokacin da za ka fara wannan abun shi yasa kana tare da shaidan a cikin wannan lamari yasa annabi ya ce inna shaitana ya haduru ahadukum inda kulli sha'in mishani shi shaidan yana halartar mutum ɗayanku a cikin duk wani abin da ke a cikin sha'aninsa musamman in bai nemi tsarin Allah ba sannan kuma bai fara wannan abin da sunan Allah ba shaidan na tarayya da shi hatta ya hadurahu inda ta'amihi annabi ce hatta wurin cin abinci shai ya zo ya yi tarayya da kai shai ya zo inda za ka ci abinci in baka kira sunan Allah ba ce tare da kai a cin wurin cin abinci za ga abinci ya yi yawa amma ka ci ka gama ci kuma ba koshi ba ya kwashe maka albarkan abinci to haka ne lamarin shaidan dama ya riga ya alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala cewa zai bi wato zai kasance da dan adam a cikin kowane hali na rayuwarsa ya tabbatar shi ya saki ya wato nuna masa hanya batacciya batacciya su yi tarayya da shi a cikin gidan wuta haka ya ɗauki alkawari a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kore su a cikin rahamansa da ya girman kai shi sa yana nan shi sa nabi alaihi salatu wasalam a wani surari da wurare da dama ya nuna muna abubuwan da ya kamata mu faɗi saboda Allah ta'ala ya kare mu da sharrin shaitan in zaka je wurin matanka nabi ya ce in zaka je ka ce Allahumma jannibana shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana Allah ka kori shaitan kuka kiyaye mu da shaitan kuma ka kiyaye abinda zaka azurta mu da shaitan a cikin wannan saduwa kaga lalle in ba ka yi wannan isti'aza ba ko ba ka je wurin matanka da bismillah ba ko ka tabbatar kada shi ɗan ke tarawa a kan matanka in ka ci abinci yana nan tare da ka? ko me yi? in ka yi bacci yana nan tare da ka? in ba ka yi azkarin da annabi ya koya mana ka yi bacci za ka kwanta tare da shaidan ka zo tashi ya hana ka tashi in ka tashi ka nemi tsarin Allah subhanahu ka yi azkar in ba haka ba da kana zuwa za ka tashi yana fura maka kunni kwanta kwanta saura salatu khairu minan nawm nam saura minti goma yayi ka sa ka dan samu kwanan minti biyar yayi kafin lalin ya salatu sai kai haka kafin ka tuna lalin eh, lima ya ce maka assalamu alaikum assalamu alaikum an gama sallah kenan kuma akan kunnin ka zai fadi kuma shi zai sa wannan sallama cin kunnin ka ya tabbatar maka lalle kai kasara wannan haka shi dan yake babu yadda za a yi sake ka babu yadda za a yi ya rabu da kai yana nan tare da kai shi sa Allah ya riga ya gwada mana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa lalle shaidan da kuka gani ko shaidan da kuka sani makiyi ne gare ku kuma ku rike shi a matsayin makiyi babban makiyi shi sa ba makiyin da mutum yake da shi sama da shaidan babban makiyin ka kenan saboda shi kowane lokaci abin da ke bukata shine kawai da kai akan hanya mai madaidaiciya kai abin da ba daidai ba to wannan shine abin da zai abin da yake bukata saboda karshe ka je ka raka shi a gidan wuta Allah ta'ala ya tsare mu annabi ya ce inna shaitana ya haduru a hadukum inda kulle sha'in mai sha'anihi lalle shaitan yana halartar ɗayanku a wurin komi da zai a cikin sha'aninsa hatta ya hadurahu inda ta'amihi har yana halartar saurin wurin abinci yasa in baka ce bismillahi ba da kai da shi za ku ci yasa annabi alaihi salatu wasalam ya bamu mafita kamar da muka muka bayani akan hadisan da suka gabata in ka fara ci abinci wala Allah ka manta baka ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala ba a can tsakiya lokacin da abinci ya fara sauka a cikinka ka fara jin samun karfi ka fara samun karfi sai ka tuna a ai bai bismillah ba annabi ya koya maka ce kace bismillah ala awwalihi wa akhirihi ko bismillah awwaluhu wa akhiruhu wannan lokaci ka rabu da shaidan a cikin abincin ka? sana duk wani abin da ya dauka na abincin ka zai dawo maka da shi wannan shine mafita sannan ka cika kare kai kuma yi zikirin da ake faɗi bayan ka ci abinci alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana minal musulmi kamar da zuwa wata riwaya wannan zaka faɗi kada yi shirin ka yi gyatsa ka yi miƙa ka tashi ya mantar da kai niman da Allah subhanahu ta'ala ya baka na abinci ka ci ka goshi ka sha ruwa maimakon ka gode ma Allah subhanahu ta'ala shi ya mantar da kai haka lamari shi yake babu yadda za a yi kyale ka shaidai ya sa ka wato kai hasara a cikin wasu abubuwa ko da dama daga cikin abubuwanka kaga in ya mantar da kai baka kira baka gode ma Allah ba kaga ka butu cewa Allah subhanahu wataala kan ni'imansa to shi yana da kyau in koyi wannan azkar din da ake fadi duk inda ake bukata ai azkar kai azkar saboda Allah ta'ala ya tsare ka da shi dan Allah ya muna kariya da shi baki daya shi yasa wannan sune laduba da Annabi alaihi salatu wasallam ya koyar da mu a cikin wannan hadisi guda uku da muka karanta na Jabir bin Abdullahi alaihi ridwanullah in ka ci abinci ka lashe kenshi ka lashe hannunka ibn uthaymeen yake cewa akwai likitocin da suka tabbatar cewa lashe hannu yana da amfani bayan mutum ya ci abinci in ka ci abinci ka lashe hannunka lokacin da kake cin abinci akwai su sinadarai da suke fitowa a cin hannunka wanda in kana lashe hannunka bayan ka ci abinci suna sauwaka maka saukan abinci sannan kuma da narkewan abinci a cikin jikinka to kaga ko da a likitance ya tabbata cewa lashe hannu yana da amfani bayan cin abinci to lalle kafin su su faɗi muna wannan mummuyin koyi da annabi alaihi salatu wasalam mun san hikiman da ke ciki ko ba mu san hikiman da ke ciki ba yasa nan muka yi bayani cewa in annabi ya ce ku yi abu kaza lalle abin akwai alkhairi akwai amfanin al'ummansa a ciki ko da ke maluma suke cewa a nan ga umurnin da ke ciki umarni ne wanda mustahabbi ne ba wajibi ne ba dole bane shi ka aikata amma dai kamar da babin mala ya kawo mana wannan hadisi a cikin wannan babin babun fil muhafaz fil amri bil ala sunna wa adabiha babin da ke bayani akan kiyayewa akan sunna nabi alaihi salatu wasallam da dukkan ladubban sa an in kai haka koyi da annabi zaka samu ladan yin haka in baka yi ba babu wani laifi a gare ka shi dai kai hasaran rashin koyi da annabi alaihi salatu wasallam Allah ta'ala ya ba mu ikon bin annabi alaihi salatu wasalam da koyi da shi a cikin al'amuranmu sannan abu na gaba hadisi na goma malaci al'ashir hadisi na goma an abbasin radiyallahu anhuma qala قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله تعالى معناه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم شين ما ليتي ينكي آية كتوى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله تعالى العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه برلا أي غير مختونين النبي عليه الصلاة والسلام يتي أتكون حديثي وأن الإمام البخاري ومسلم muslim اتفاق yi ittifaqi wurin عبد الله daga عباس radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su gaba daya Abdullahi dan Abbas da shi da mahaifinsa gaba daya sahabban Annabi alaihi salatu wassalam wannan kuma wani dace ne da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma wayansu wani zaka samu shi kai ne sahabi wani zaka samu a cikin danginsa sahabbai suna da yawa ma'ana wanda suka ga Annabi suka imani shi suna da yawa ko da shi ko da babansa ko da mahaifiyansa Allah ta'ala ya samu dace qala ibn Abbas ya ce قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة النبي عليه الصلاة والسلام يا تاشي أتشكم يمنا ونئر وأزي فقال النبي يتشي أتشكم وأزن دي يا أيها الناس يا كوتار متاني إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كسنة تشوى تبس الله سبحانه وتعالى wato kudin za a tattara kurin Allah subhanahu wa ta'ala kuna masu ufatan babu takalmi uratan babu kaya wato funtu kenan sannan gurla babu kuma kaciya shi annabi ya karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin kamar yanda muka fara wato farkon halitta sannan mu sake maimaita shi Allah ce wa'adan alaina wannan alkawali ne akan mun dauka kan wannan alkawali cewa za mu sake tayar da ku na biyu kamar yadda muka sake halittanku ku na farko wannan shine mana aya Allah ce wannan alkawali ne da daukan makansa inna kunna fa'ilin Allah ce lalle mu kan mu masu aiwatar da wannan ne da can ba mu nan Allah subhanahu wataala ya samar ya samar da mu za mu mutu bayan mu mutu kuma Allah subhanahu wataala ya sake tayar da mu kuma a tattara murin Allah gaba daya shine alhashur gaba daya lokacin da kowa zai mutu babu kowa kan ban kasa tashin kiyama kenan kowa ya mutu to daidai wannan lokaci Allah subhanahu wataala zai sake fidda mu a cikin kaburburan a tara mu gaban Allah subhanahu wataala ba dan komai ba saboda yi yi ma kowa hisabin abin da ya aikata akan akan akan dorin duniya ko akan duniya ko a cikin duniya annabi ya ce ala wa inna awwalul khala awwalul khalaiqi yuksa yawmal qiyamati ibrahim halittar farko da za a tufatar ran tashi alkiyama shine annabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ana kowa zai tashi huntu ne amma wanda za a fara samun kaya za a suturce shi shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ce ala ku saurara ku ci wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati za a zo da wayansu mazaje wayansu mutane a cikin al'umma na wa wa khadu bihim za ta shimal a kama su wato ta ɓangaren dama a da su ta ɓangaren hagu afon ta ɓangaren hagu za ta kuma shine hanyar wutan jahannama dama kiyama gida biyu ne hanya biyu ne in an kama ka zata an je da kai za ta yamini wato gefen dama gidan aljanna kenan allah sa muna su amma an ce za ta shimali gefen hagu hanyar hagu gidan wuta kenan allah tsare mu annabi ya ce za a kawo wasu al'umma daga cikin al'ummansa a kama su a yi da su ta hagu fa'akulu annabi ya ce a wannan lokaci shi ce ya rabu ya ubangiji ne ashabi ai wayannan mutane da aka kama za a je da su gidan wuta sahabbaina ne ashabi sahabbaina ne fa yuqalu shi a ce da shi innaka la tadri ma a ba'dak ai baka sani ba wa'annan mutane da kake gani an kama su za a je da su wuta ba ka san abun da suka kirkiro bayan ka ba bayan ka mutu ka bar duniya ka bar su ka san abubuwan da suka samar da shi a cikin addinin ka ba ka san abin da ya faru da su ba fa aqulu annabi ce shin ce kama qala al-abdu salih kamar yadda bawa nagartaccen bawa ya ce nan ga ayan da annabi ya karanta nan ga shine ayan da annabi isa yi magana zai yi magana tashi alkiyama tare da ubangijinsa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ran tashi alkiyama Allah zai kawo annabi isa masa tambaya a masa tambaya wa idh qala Allah ya isa ibn maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in qultu qultuhu faqad in kuntu qultuhu faqad alimta تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله تعالى كتوى رنتاش الكيامة زأتي والنبي إيسى a an ta kulta linnasi ta hiduni wa ummiya ila haini min dunillah saboda mabiyansa sun ɗauke sa Allah da mahaifiyansa sun ɗauke su alloli guda biyu abin bauta za a ce ma annabi sa kai ne kace da su su riƙe ka da kai da mahaifiyanka alloli abin bauta koma bayan Allah annabi sa ce subhanak ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ma qultu lahum illa ma amartani bihi ai eh, Allah ba abin da na faɗi musu shi dai abin da kai min umarni abin da Allah kuma ya masa umarni ya gwada mu mutane sa shine a'budullah wa ijtanibut tagut ku bauta mu Allah subhanahu wataala shi kadai kada ku bauta mu kowa bayan Allah subhanahu wataala ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budu rabbi wa rabbakum ba abin da nace musu shaidai ku bauta ma Allah ubangiji na sannan kuma da ubangijin wa kuntu alaihim shahidan shine ayin da kenan ga wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ni kuma ina mai ba da kai shaida kansu a akan wannan matukan ina tare da su mana muddin wato tsawon da nayi a cikin rayuwa tsawon rayuwa da nayi a tare da su ina mai shaida kan wannan to wannan shine amsan da Allah annabi alaihi salatu wasallam zai bayar lokacin da aka ce ma aka ce masa sahabbanka ai hanyar da kaga an kama da su za a je da su ba ka san abubuwan da suka an suka kirkiro bayan bayan ka Allah ce eh, annabi ce wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi har yanzu a farin Allah subhanahu wataala al-aziz hakim zamu sake dawo kai wato kai ne mabuwayi kai ne mai hikma fa yuqalu li sha ce ma annabi alaihi salatu wassalam innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim ai wa'annan mutane ba su gushe ba suna mai ba da baya wato suna mai masu ridda sun bar addini bayan ka bayan ka mutu ka bar duniya منذ فارقت تل لوكتين da su hadisin mutafakun alai annabi alaihi salatu wasalam a cikin wannan hadisi yana ba mu labarin wani abun da zai faru ran tashi alkiyama ma annabi alaihi salatu wasalam lokacin da ya wa mai irin wannan labarai abin da yake bukata ko abin da yake so fadakar da mu shine kowa ya shirya kayansa kowa ya gyara aikinsa saboda tashin alkiyama ba karamin tashin hankali ne, ba karamin sha'ani bane babban lamari ne Allah ta ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim girgiza da za na tashin duniya na ƙarshen duniya na tashin lahira shay'un azim babban abu ne يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتدو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد شيسا مدينة واسالة تاشنا القيامة دل لوكا چنا مسلمي يو واسايا من تاد القيامة تو والله يا لالاتي بابو ينزاي جارة الأمر يسا شيسا زي أبون ديگداما يانا كوي دقا أموتنا يانقاري a'a akwai magana gaba Allah ya wasafta tashin alkiyama lokacin da wato mahaifiya tana shayar da ɗansa ɗanta ɗan da tafi ƙauna musamman tana shayar da shi tana kare shi tana tausaya masa amma da an ce maka kiyama ta kai za ta yarda wannan ɗan sannan kuma mata mai ciki za ta yi ɓarin ciki Allah subhanahu ta'ala yana nuna mana saboda ba karamin lamari bane hankalin kowa a tashe ki to shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yana ba mu labarin irin wannan abubuwa ba don komai ba saboda mu gyara ayyukanmu mu inganta ayyukanmu mu gyara wato mu mu mu mu mu daure damara mu shirya amsoshin da zai amuna ran tashi alkiyama wato amsoshin da amsoshin tambayar da zamu a gaban Allah ran tashi alkiyama alhashuru shi ne tara mutane a wuri ɗaya annabi ce yuhsharun nasu yawmal qiyamati yani ya ayyuhan nasu innakum mahshuruna ila ilallahi hufatan uratan gurla za a tattara gurin Allah subhanahu ta'ala bayan kowa ya mutu babu kowa akan doron kasa Allah ya kyale mutane haka nan tsawon shekaru sannan Allah subhanahu ta'ala ya sake mai da rayuwa a cikin gangan jikin wato jikunan mutane kowa zai falka duk yadda aka yi an bisa mutum yanzu haka an je makabirin gana biso ma sha zo a ga wani kashi wani wuri daban wani abu kaza wuri daban wani bangare na mutum wuri daban kaza kaza ga sunan dai daidai wannan lokaci in an samu abun ba zai kawo damuwa ba sha sake ginawa a kasusun a aje gefe a sa sabon gawa a ciki a gama da kashin a rufe ana nan a kwana tashi wata rana an zo a sake tone wannan wuri kuma waccan kashi ya riga zama ƙasa a sake kuma bisa mutu haka ne za ta shuka kowa a cikin ƙasa haka kowa zai mutu za a binne kowa magana ya ƙare magana bai ƙare ba a koran da allah subhanahu wa ta'ala zai fidda kowa a cikin kabari kowa zai fito duk wanda aka binne a cikin kabari komin daɗewarsa duk shekarun da ya yi a cikin kabari shi ya fito wannan rana a firgice a tsorace kowa na gudu a ji a taru gaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda hisabi hisabi za maka ƙididdigan ayyukan da kai a kan durin ƙasa mai kyau ko mara kyau ke sa kada kai kuskura kai tsammani kai wani abu ka tsammani cewa Allah bai sani ba ko Allah bai ganka ba ko Allah zai manta fas wannan rana za a ta da ni za a ta da kai za a ta da kowa mu taru gaba Allah subhanahu wa ta'ala kuma da za a ta da mu ba a ta da mu da komai yanda muka zo duniya haka za a fi da mu a cikin kabari annabi ya ce hufatan uratan gurlan babu wanda aka haifa da takalmi da zai zo duniya bai zo da takalmi ba haka zai tashi a cikin kabarinsa babu takalmi uratan zai tashi ba funtu babu wanda ka taba haifa ya zo da riga a duniya babu haka ya zo a funtu to haka ne kuma Allah zai fidda shi a cikin kabari burlan sannan kuma babu kaciya babu wanda ta zuwa kaciya haka ne kuma Allah zai fidda mu a cikin kabari babu wanda aka yi makaciya kaciya da haka ne za mu zo mu tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala aisha radiyallahu anha da annabi ya bada wannan labari take cewa yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati hufatan uratan gurla tace ma annabi alayhi salatu wassalam ya rasulullah ar-rijal wan-nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd da mata da maza haka za a tashi huntu suna kallon junansu daga mata masu kiyaye kansu kenan mata wanda suka san muhimmancin suturci ke kaga farko abin take tambaya shine kaga lalle kai rashin kaya abu ne babban kunya a ce an tsaya na ganin tsarecin mutum abu ne babban kunya a ce an tsaya ana kallon tsarecin mutum amma mu kuma namu na wannan zamani ba wannan ba wani abin kunya bane gare su a fito kayan da aka sa yana kamanta jikinta tana tafiya ita da kanta tana kallon jikinta tana kamar tana burgewa kenan e da wannan ne za ta yi kasuwa ina tunawa a wani lokaci ina wani wuri ina tsaye a cikin shago haka ina dube-dube kayan da zan si shi ga wata baiwa Allah ta shigo ko madubi da aka sa nan a cikin shago in ka sa kaya shi ka duba ya ma kyau ko bai ma kyau ba ka duba shi ka sake da shigowanta ta kalli madubi ta waiwaya ta tsaya ta juya ta waiwaya ah, to ya an kai ne tun da safi har marace babu wanda ya kira ni ce kin yi kyau ko ina son ki ɗan ka kayi da nasa kuma gashi na yi kyau kaga wannan shine manufa kaya na tsare ci to kaga salihin bayi matan gaskiya abin da suka fara tunani shine kunyin da za a ji lokacin da za a tsaya huntu shi sa ta tambi annabi shin da maza da mata haka za a tsaya ana kallon juna lalle kai wannan rana ranar kunya ne ranar tonon asiri ne annabi ce mata a'a ba yadda kike tunani ne wato yadda lamarin yake ba yadda kike tunani ba ya yafi sama yafi wato lamarin girmansa ya fi haka annabi ya ce mata ya Aisha ya ke Aisha ki saurari al'amur ashaddu min an yahummuhum zalik ai lamarin wannan rana ya tsananta da a ce wai wani yana kokarin kallon tsarikin ɗanwansa. <laughs> ba haka nan ba ne. a wata riwayar da al'amur a ahammu mai an yanzura ba'dhum ila ba'd lamarin yana da girman gaske yadda ya kai wani bai duba wani ma kai kana tsaye kai ba san kai namiji bane ko kai namace ne ba ka ganin kowa kai kadai kake ganin kanka tashin hankalinka ya kai kawai kana jira a yi maka hisabi ko wuta ko aljanna ba wani kake kallo ba ba kama san wani na wurin ba Allah ya kusafta mana ran tashi alkiyama yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun Ko wani mutum wannan rana akwai wani abin da yake wadatar da shi lamari shi kadai me zai faru da shi zai samu sauki wurin hisabi za ka shi gida aljanna za ka shi gidan wuta hankali a tashi yake ina ruwanka da wani ya sa kaya ko bai sa kaya ba ai ba kuma san wannan nan tare da kai kai kawai kai kake nafsi nafsi ne wannan rana ba ka ganin kowa sa jama'a mun tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukanmu wallahi in kai yi aikin kirki ta tashi alkyama shi ta ga walakanci ƙarya zalunci cuta munafinci gaba fada ha'inci yaudara duk wani abin da ka sani na bai da kyau ga zina ga shan giya ga kwaya wannan su ne kayan da muke kawata kanmu da shi a wannan zamani kwaya giya musulmi je sha giya na ga kamar ba wani abu ne iya musulmi su je su sha giya suna gaba wani abu ne dole mu gwada mu juna abin da ya dace mu gwada mu juna saboda gaba da mu tsiran tashi alkiyama mu kiyaye wannan kiyama ba wallahi ba karamin lamari bane ne babban tashi hankali ne cin amana yaudara duk gaba da mu kare mu daina Allah ta'ala ya samu dace to shi sa annabi ya ce ma Aisha radiyallahu anha ai lamarin yafi inda kike tsammani kowa ta kansa yake kowa ne na nema a sallame sa ne kawai ya gida aljanna ko ya ga sakayin yin saurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine alhashur bayan an tada mutane a cikin wannan hali Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara su a wuri daya annabi alaihi salatu wasalam ya karanta wannan aya kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu ai za a tada mutane ne kamar yadda aka yi halittar su tun karon farko kuma wannan karo Shi shine abinda ya fi sauƙi sama da abinda wato karin farko da karin farko da za a halice ka da can ba ka nan Ba ka nan ba a san da kai ba Ba ka nan fas babu alaman ka baka nan sam sam sam sam Allah ya samar da kai halata ala al-insani hinun min ad-dahr lam kunshe shay'an madhkura can ba ka nan Allah ne ya samar da kai ya kaddara maka rayuwar duniya ka zo shekarun da za ka yi a cikin rayuwanka a wato a cikin duniyanka kai ka gama shi ka koma wurin Allah subhanahu wa ta'ala. to sake ta da kai shine abin da fi sauki wurin Allah subhanahu wa ta'ala. dama yin farko shi ke da wahala amma yi na biyu na ko menene inda kai na farko shi ke da wahala na biyu shi ya fi komai sauki shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan shine abin da zai aiwatar da shi ran tashi alkiyama zai sake ta da mu gaba daya kamar yadda aka kaman kaman karon farko Allah ce wannan alkawali ne da ya ɗaukan makansa kuma tabbas Allah shi ya cika wannan alkawari sa kada mu yi mamaki mutane da suke cewa wato mutane da suke tsammanin cewa daga nan su mutu babu a je ka tambaye kafiran farko abin da suka ce kenan amma kuma shi sun gani ran tashi alkiyama annabi alaihi salatu wasalam ya zo musu da bayani za su mutu Allah ta'ala ya tara su ya mutu hisabi ya musu kaza ya musu kaza sai su ce ma annabi a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna na khalqan jadidan yanzu mun mutu kasusuwanmu sun duddige mu gaba da mun zama ƙasa a ce kuma wasu a sake tada mu halkan jaridan sabon halitta sabuwar halitta wato abin da ba su mamaki ne ta yaya za a yi a ce wai an ka mutu sannan kuma an sake tada kai awi da dama sun magana akan hakan يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة cewa a inna la marduduna fil hafira to shin za sake mai da halitta mu kuma bayan mun mutu zama kasu so mu sun narke sun yi komi suka ce haka ne lamarin idan karratun khasira zai zama maimaici wanda ke dauke da hasara kenan saboda su riga sun san aikin da suka yi bai da kyau shi yasa abin da suka nufi da suka ce tilka idan karratun khasira in dai gaskiya ne za a sake mai da halittar mu bayan mu mutu zai kasance mai cewa wanda ke da babban hasara ma'ana abun karya kenan ba mata da mu wannan shi da mun suke nufi wannan zancen banza ne kawai Allah kuma ya ba su amsa qul kunu hijaratan aw hadidan أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة wanda ya halicci wannan halitta karon farko shine wanda ke da iko ya sake maimaita halittarsa kuma kuma baka tashi da tawayan komai yanda aka halicce ka komai a ciki haka zaka tashi hannayenka biyu idanuwanka biyu hancinka kanka kafafuwanka komai ko a nan duniya ma ka samu matsari ko wani matsala ko wata matsala an yanke maka wata gaba daga cikin gabobinka in kiyama ta kai haka zaka tashi daga gabobin gaba daya ba wani abun da zai rage kaf haka zaka tashi don Allah ce kama ba da ana awwal hal kamar da aka halice mu karon farko karon farko kuma an halice ka ne ɗari bisa ɗari babu tawaya babu rabuwa a cikin halittanka babu kaciya babu komai haka ne za sake mai da halittanka a ta da kai a tsaye da kai wurin Allah subhanahu wa Allah ya datar da mu ya sa mun tsira duniya da lahira annabi alaihi salatu wasallam yake ce ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yawmal qiyamati ibrahim mutumin farko wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tufatar da shi zai suturta shi ran tashi alkiyama shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine mutumin farko da Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya masa mana kowa Allah zai tufatar da shi wannan rana kowa Allah zai tafaddar shi amma gwargudon imaninka gwargudon takawanka gwargudon ji tsoro Allahnka annabi ya muna bayanin cewa wanda za a fara tufatarwa shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ma daidai wannan lokaci kada mu yi tunanin cewa annabi Ibrahim da a ambace shi anan ga shine shine gaba da annabi alaihi salatu wassalam annabi a'a wannan bai nuna cewa lalle annabi Ibrahim ya fi falala akan annabi alaihi salatu wassalam inna ma dai khususiya ne wanda Allah subhanahu wataala ke baiwa wanda ke so a cikin a cikin halittunsa amma falala kai tabbas mun imanin cewa annabi alaihi salatu wassalam shine shugabannin annabawa gaba daya da mursalai annabi ce alawa inna awwal al-khalaiq yusa yawm al-qiyamati ibrahim wa in alawa innahu yuja'u bi rijalin min ummati daidai wannan lokaci za a zo da wayansu mutane a cikin al'umma na fa yu'khadhu bihim min bihim dhata shimal za a kama su a je da su ta hanyar hagu gefen hagu kamar da muka ce gefen hagu shi na hanyar wuta annabi yana ganin su ya san su ya ce wa'annan annabi ce ya Rabu. ya ubangiji ashabi ai wa'annan mutane za a je da su ta sahabbaina ne sahabbaina ne fa yuqalu shi a cewa annabi alaihi salatu wassalam innaka la tadri ma ahdathu ba'da ai baka san abinda suka kirkiro ba a cikin bayanka kaga anan ga wasu maluma suke cewa suke danganta wannan da abin da ya faru bayan mutuwa annabi alaihi salatu wassalam saboda bayan mutuwa annabi akwai wayansu daga cikin sahabbai ko cikin mutane suke ga cewa ai dama addini ana yin shi ne da annabi na da rai annabi kuma ya rasu an gama kenan komi ya kare shi suka bar sallah suka bar addini suka koma a gidan shiya shi sa abubakar farkon abin da ya fara yi lokacin da ya hau khalifa yakin wanda suka yi ridda suka bar addinin musulunci abubakar ya tara runduna na sahabbai annabi alaihi salatu sami da sojoji da aka yaƙi wayannan mutane aka dawo wanda suke da rubun dawowa a cikin addini to nan kuma maluma suka kara cewa abinda annabi yake nufi na sahabi ba sahabbai da suka shahara muka san su bane don an ce lafazin sahabi yana danganta ne ga mutumin da ya ga annabi alaihi salatu wassalam ya yi imani da shi ya shiga addinin musulunci ya lazimce shi har ya zuwa mutuwansa daidai wannan lokaci ko su da suke wato fassarar sahabi cewa mutumin da ya ga annabi ko da so ɗaya ne a cikin rayuwarsa ya karɓi musulunci shi ma sahabi ne to wannan wayansu maluma suke cewa sahabi ashabi nan da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wasu daga cikin mutanen kauye irin a zuwa ga annabi a musulunta bayan an koma kauye kuma shi na shayi watsi da musulunci an yi ridda an bar addinin musulunci to wayannan su ne abin da ake nufi a nan ga ba shahararrun sahabbai da muka sani ba to wasu sun zo sun ga annabi ko so daya sun musulunta sun karbi musulunci sun koma gare su kuma sun ridda kaga wannan shine abin da ake nufi annabi ce fa aqulu ya rabbi ashabi ya ubangiji sahabbaina fa yuqalu sha ce da shi innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ai baka san abin da suka kirkiro bayan ka ba mana sun bar musulunci sun koma arna bayan ka mutu fa aqulu kama qala al-abd salih yace daidai wannan lokaci zan ce kamar irin yanda a bayan bawa nagartacce yace mana annabi isa alaihi salatu wassalam annabi isa lokacin da Allah subhanahu wataala ya masa tambaya kai ka caduke ka Allah abin bauta da kai da uwarka shi annabi isa a cikin abin da ya faɗi wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim annabi isa ya ce a'a abin da aka ce abin da kace in gwada musu shi na gwada musu kuma lalle ina mai shaida akan su cewa suna kan addinin da kace in karantar da su matuka ina tare da su har na mutu suna kan wannan addini yasa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani annabi ce lokacin da ka karbi raina na mutu kunta an tarraƙi ba alai ya Allah kai ne mai kula da su kai kasa abin da ya faru baya ina riga na mutu wa an ala kulli shay'in shahid kai kuma Allah kai ne mai ba da shaida akan komai in tu'adhibuhum ya ubangiji in kai musu azaba fa innahum ibaduk bayinka ne in ka azabta su wato ka azabtar da su bayinka ne kana da hanyar kai musu duk abin da kake so halittanka ne babu wanda ya sai tambaye ki me yasa kai musu kaza annabi ce babu abin da zance shede irin wannan magana da annabi isa yayi in tu'adhibhum fa innahum ibaduk in dai ka azabtar da su to bayinka ne kana da hanyar kai duk wani abin da kake so da bayinka babu wanda ya isa kuma ya tambaye ka me yasa kai kaza amma wa in takfir lahu in kuma kai musu gafara ai dama wannan fa innaka antal azizul hakim ai dama abin da ya dace da kai ne gafara kai ne mabuwayin sarki kai ne mai hikima kama annabi alaihi salatu har wa yau yana bukatan ma al'ummansa gafara bil mu'minina rahim shi yasa wannan ne abin da zai faru akwai wata riwaya da ke bayani akan haud wato wannan ruwa da ake ce ma alkawthar wanda annabi alaihi salatu ya ce ran tashi alkiyama Allah subhanahu wataala zai saukar da rana a saman farko wanda kwakwalwar mutane za su dinga tafarfasa kamar ruwan zafi kishirwa da tsananin yunwa mutane su shiga tsananin wahala annabi ya ce wanda ya sha a cikin wannan haut wato wannan tafki la ba da abada har abada ba zai taba jin kishirwa kuma ba annabi yana wurin haut mutane na wucewa ana kawo mutane suna zuwa suna sha daidai wannan lokaci annabi zai ga malaiku suna korin wayansu mutane kada su kusa da annabi alaihi salatu salam balle ma samu damar shan wannan ruwa annabi ya yi kare kai kare ce wannan al'umma na ne wannan mutane na ne ku bar su zo a ce ma annabi alaihi salatu wassalam eh al'umman ka ne amma ai baka san irin abin da suka kirkiro na bid'a suka sa a cikin addinin ka ba ba kafirai bane ba fa kamar da maluma suka ce anan ba kafirai bane bid'a ne suka yi canza addinin Allah ƙin suna annabi alaihi salatu wassalam shi abin da ba su yi ba so ran suka yi ga suna su bar suna su kama bid'a a ce bai da asali a cikin addini a kiya a ce shaidai za a yi don saboda ne iyaye da kakanni shi muka suke suna yi ana annabi ya ce kana batun iyaye da kakanni ana annabi ya ce kana batun al'ada a wannan rana za a kore su ba za su kusa da annabi ba da an gwada ma annabi abinda suka yi annabi ce fasuhkan fasuhkan ai nisa da su kuma can ba su ba annabi to kaga wannan ba ma kafiri ba kenan dan bid'a kenan shi yasa mu mai da hankali duk lokacin da ake ce mana abu kaza bai da kyau abu kaza bai da asali a cikin addini abu kaza bid'a ne mu kiyaye saboda yana khatarin gaske don ka kiyashe she bid'a za ka yi toranta tashi alkiyama ga abu ne zai faru da kai kana ga masoyan annabi suna zuwa suna shan ruwa kai kuma a kore ka Allah samu dace fa yuqalu li shi a ce wa annabi innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim ai wa'annan mutane ba su gushe ba bayan ka mutu suna ridda sun juya baya sun bar addini منذ فارقتهم tun lokacin da ka rabu da su ma'ana tun lokacin da ka mutu kana mutuwa su kenan shi kenan su kuma suka bar suka bar addini suka juya baya suka yi ridda suka bar addinin musulunci hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ittifaki a kansa mala ce gurlan abinda ake nufi ake nufi da gurlan ai gaira maktunin ma'ana ba musu kaciya ba musu kaciya ba za za ta da murna tashar kiyama babu kaciya inda muka fada ya dace da daidai Allah ta'ala ya samu kare a cikin lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya muna gafara wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi